Deutsche Welle. Learning by ear. Ji ka karu. Masu yaƙi da muggan laifuka. Jama'a Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatuhu barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin kashi na ƙarshe wato na goma na wasan yaƙi da muggan laifuka mai suna sirrin ƙasusuwa. Idan ba ku manta ba kun ji yadda binciken batun yaron nan ɗan shekara ɗaya da ake yi ya kawo ƙarshe da abin mamaki. A shirin namu na yau mai taken abin da ka shuka za mu fara ne daga ofishin 'yan sanda inda Rabe da Dr. Jummai za su fuskanci tuhuma. waɗannan su ake tuhuma ko su ne ran ke daɗe mai gabatar da ƙara ga fayil ɗinsu nan da farko ina so ku tantance mini kanku yaya sunanku raba idi jummai sani nan naga an sa dakta a matsayin lakabin sunanki eh amma kina iya cewa malama kawai ke likita ce eh to a'a kowa shi kadai za a tuhume shi raba idi ana tuhumar ka da laifin kisan kai da fataucin sassan jikin ɗan adam ka ansa laifinka ko baka ansa ba ban amsa ba jummai sani ke kuma kin ansa laifinki ko baki ansa ba na amsa laifin fataucin sassan jikin ɗan adam amma ba hannuna a cikin kashe-kashen da ake yi wannan raban da kika gani shi yasa na aikata hakan ya ce mu dinga fakewa da gona ta ta alobera muna binne sassan jikin ɗan adam shine ya yi min alkawarin samun kasuwanci da arziki kuma kuma ce ta makantar da su kuma ladidi da dr usman sun samu labarin kama rabe a wajen dauda can kuma da yamma sai ladidi ta raka dr usman zuwa wajen aikinsa a asibiti niko usman daɗi nake ji da hukumar asibiti ta amince na dinga ba da shawarwari a wannan asibitin godiya nake maka da ka nema min wannan damar haba ai ba wani abu ladidi na tabbata a matsayin ki na mai maganin gargajiya za ki iya taimakawa asibitin nan namu wajen bayar da maganin da ya dace kai ai ko kamar na san wancan mutumin barka da yamma ladidi barka barka da likita yauwa sannu dai suna na audu ni ne makocin binta da bello a gaskiya ina jajanta muku akan abin da ya faru wallahi ban sanya aka yi basirin mu taɓa ce ba ai ba ku da yancin yankewa kanku hukunci wallahi na yi takaicin abin sosai ka ba zai dawo min da gidana ba <clears throat> to me ya kawo ka asibiti cikin wannan daren na kawo kulu da bello ne saboda rashin lafiyar sai ƙara hawa take kuma rabi ne ya faɗa wa kulu wai ta daina shan maganin ta na hawan jini <gasps> wannan ai hauka ne to shi kuma bello ciwon koda yake fama da shi subhanallahi Allah magani kai fa ko kai ma kana karɓan magani ne a wajen rabi to abin sai dai a hankali ni ma ina karba domin ina ɗaya daga cikin mutanen farko da suka fara karɓar magani a wajensa a lokacin da muka zo garin basusa yau shekara ɗaya kenan na yi tsammani zai taimaka min na fita daga cikin talauci amma rayuwata sai dai taɓarɓarewa take yanzu gashi na kamu da cutar HIV ni na san ina amfani da kariya kuma iyayena ba sa ɗauke da wannan cutar ni na gani na kamu ne a lokacin da rabe ya mana ɓalle-ɓalle mu takwas zare zaɗa. to amma me yasa baka hana shi ba kun fa san rabi da iya kallon mutane da magana kuma yana da kwarjini akwai shi da zaƙin baki kuma kowa yana da da maganarsa to sile kamar da yadda ka sani ladidi ma mai maganin gargajiya ce amma kuma wadda za ka iya amincewa misali ko da yaushe tana sa safar hannu kuma da sabuwar reza take tsagawa marasa lafiya jiki don ta samu musu magani kuma yanzu tana aikin bayar da shawarwari ne a wannan asibitin watakila wannan ƙarin wata dama kuka samu kai da abokanka bayan zuwa asibiti da kuke yi haka ne na kuma ji daɗin jin wannan magana likita na gode da gari ya waye a wannan gari na basusa sai aka shiga kotu don fara shari'ar kisan da aka yi wa zakar bello rabe ne na farko da ya fara bayyana a gaban kotu kotun kuwa ta cika makil kowa a basusa so yake ya gane wa idanunsa yadda wannan shari'a za ta kasance saurara a saurara in ba haka ba kuma za mu kori kowa daga kotun nan a miƙe tsaye ga alkali aminu nan ya shigo a ah, kotun basusa ta fara zamanta a ƙarƙashin alkali aminu ina yi wa kowa da kowa maza da mata barka da safiya kowa ya zauna mai gabatar da kara asabe sai ki karanto mana tuhumar da ake waɗanda ake zargi ya mai shari'a ana tuhumar rabi idi da laifin kisan kai da kuma fataucin sassan jikin ɗan adam an samu gawa da kuma sassan jikin ƙananan yara guda bakwai a cikin firjin gidansa ya mai shari'a ana ci gaba da binciken kimiyya amma ya zuwa yanzu gawar zakari bello kawai ake iya ganewa lauya mato shin rabe ya amsa laifinsa ko kuwa a mai girma mai shari'a rabe idi fa bai amsa laifinsa ba ya mai shari'a akwai jami'an 'yan sanda tambaya da dauda sun zo da shaidun da za su yi wa kotu bayani wato wani mai suna sama'ila hassan da kuma ɗan ladi labaran za su bayar da shaida ne a kan fataucin sassan jikin ɗan adam da ake tuhuma ya mai shari'a ban yarda ba ya mai gima mai shari'a ban yarda ba rashin yardar ka bai samu shiga ba malama asabe ci gaba da bayaninki na gode ya mai shari'a waɗannan shaidu suna ikirari malam rabe ne ya yaudare su suka saci zakari bello da sauran yara kuma suna bin umarninsa ne saboda su 'yan wasa ne a cikin kulob ɗin ƙwallon kafarsa. kuma suna jin tsoron karya hukunta su haka kuma yana biyan su sosai idan suka yi masa aikin da ya sa su ya mai shari'a an ɗage wannan zama na wannan kotu a yau kotu za ta sake zama nan da bayan kwana biyu bayan da aka gama sauraron shari'ar sai mutanen garin basusa suka yi tururuwa don yin magana da ladidi kuma suka yi alkawarin yin karo-karo don sake gina mata gidanta can kuma da yamma sai ladidi ta koma asibiti don ta ci gaba da aikin da take yi shigo barka da yamma ladidi yaya dai usman barka da warhaka a'a fati yan mata ko ba ita ce ba ita ce ladidi barka dai Sule ya faɗa min cewa kina aiki a asibitin nan. Barin da shaida miki abin da ya faru. Raba ne tursa sawa fati ta kwanta da shi ba tare da kariya ba, yasa ta kama da ciwon sanyi. Amma kuma tana samun sauƙi saboda tana shan magani. Bayan wata uku za ta dawo don gwajin cutar HIV. Gwajin farko dai da akai ya nuna ba ta da ita. Madalla na gode. Ni na gode, bari na barku. To shi kenan mun gode Dr. Usman. Mhm. to wani irin taimako kike so in miki fati? To, a gaskiya ni na yi amanna da maganin gargajiya sosai. Shi ne nake tunanin ko akwai wani maganin da zan iya sha a maimakon na bature masu kashe ƙwayoyin cutar wanda Dr. Usman ya rubuta mu? Eto, eh yawancin cututtuka suna da maganin gargajiyan da ake musu, kuma suna aiki kamar na bature. Wasu lokacin ma ya fi na baturen. Akwai kuma cututtukan da sai an yi amfani da maganin bature za a iya warkar da su. kuma ciwon sanyi yana ɗaya daga cikinsu. Mm, na fahimta. Sai dai kuma maganin gargajiya yana taimakawa na baturi ya sa mutum ya samu sauƙi. Misalin abin da zan iya miki shine zan haɗa miki maganin da zai taimaka miki wajen kariyar garkuwar jikinki ta yadda jikinki zai iya yaƙar cututtuka cikin sauri kuma jikinki ba zai samu rauni ba. Lalle abin ya yi. To kuma nawa zan biya? yuro goma zaki biya, ki duba farashin magunguna na a jikin kofa. lallai fa bambancin a bayyane yake rabe euro talatin yake caja kuma ba shi da wani abu wai shi tsarin farashi um, kina da wata cuta ne mai tsanani ko kuma kina yawan kamuwa da cuta a'a shi kenan abin zai zo da sauki zan haɗa miki wani maganin itatuwa ki sha amma sai na je kan dutse na samo 'yan saiwoyi duk magunguna na wuta ta ƙone su ko kuma idan kin fi so sai in tura ki wurin wani mai maganin gargajiya da na sani haba na gode wallahi ladidi ni zan jira ki har sai kin samu suyoyin maganin domin ni na ya fi kwantawa da ke Tuma sauraron mu a nan muka kawo ƙarshen wannan wasa namu yanzu dai ladidi ta sake samun amincewar mutanen garin basusa har ma ta sake samun sababbin abokan hulɗa ga alamu kuma shaidun da ake da su akan rabe da kuma bayanin da abokan laifinsa suka yi ba shi da wata dama ta kubuta kuma zai kare rayuwarsa a kaso wannan wasa na sirrin kasusuwa sanwa biso ne rubuta tare da taimakon marubucin labaran laifuffukan nan ɗan ƙasar afirka ta kudu andrew brown idan kuma kuna son ku sake sauraron wani kashi daga cikin waɗannan wasanni da suka gabata kuna iya ziyartar adireshinmu na yanar gizo wato dw.com masu yaƙi da muggan laifuka. Kazalika a kullum muna maraba da ku a dandalinmu na sada zumunta na Facebook. Daga nan sashen Hausa na DW da ke birnin Bonn, Zainab Muhammad Abubakar da na kasance da ku tsawon wannan lokaci ke cewa ku kasance lafiya. Siyaki da